This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19-31-49-60 sai kuma kilohas 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a nomad dalon niya da kuma murya arewa kuma masu na'urar kwamfuta idan suna son kama mu kai tsaye ko duk lokacin da so ga dama suna iya kama mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau litini 4 ga watan Mayu da fatan an wayi gari lafiya. Ladan Ibrahim Aiwa ne daga nan birnin Washington DC tare da Sarfil Hashim Gumel da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku wannan shirin na wannan lokacin kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga ɗan mutanen Gumel da kanun labarai. To ɗaruruwan 'yan mata da mata da yara ƙanana na ci gaba da karɓar taimakon agajin gaggawa a wani sansani bayan da aka ceto su daga dajin Sambisa. magajiyar garin baltimore da ke cikin jihar maryland a nan amurka stephen rowling ta ce an kawo ƙarshen dokar hana fitar dare da aka sa a yankin an ƙara samo wasu mutane hudu daga baraguzar rusassun gine-gine da ransu kwanaki da yawa bayan gagarumar a kasar da aka yi a nepal domin kanun labaran kenan bayan labaran duniya za mu nufi jihar borno ne domin mu ji yadda aka kame wani da ake tuhuma cewa yana agazawa 'yan boko haram sannan a babban birnin tarayya kuwa sun shiga halin wayo na Allah ne game da man fetur. Ba mai a mota ina zaka je, wani abubuwan nan dole dole ka bari ka rufe. Abokin aiki na kuma Ibrahim ka almasi Garba ya tattauna da Farfesa Balarabe Sani Garko na Jami'ar Ahmadu Bello, wanda yanzu haka yana nan Amurka wajen taron ƙwararru na kiwon lafiya. Duk yadda mutum yake dai bayan da zaka ce ka san komai da komai. Sa'ilin nan muna ɗauke da shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed, amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya. Ɗaruruwan 'yan mata da mata da yara ƙanana na ci gaba da karɓar taimakon agajin gaggawa a wani sansani bayan da aka ceto su daga dajin Sambisa da ke kudu maso gabashin Najeriya. Mayakan ƙungiyar Boko Haram ne dai suka tsare su na tsawon lokutan da ba a tabbatar ba. Hukumar agajin gaggawa ta Najeriya ta ce an ɗauki mata da yara su 275 zuwa sansanin malkoho da ke yankin yola domin ba su kulawar iko a kiwon lafiya da abinci da kuma shawarwari bisa la'akari da irin akubar da aka gaza musu wani jami'in sansanin ya ce yawancin yaran ana ba su kulawa kan rama da rashin samun abinci mai gina jiki 21 daga cikinsu kuma ana ba su kulawa domin ciwon da suka ji a dalilin harabinsu da aka yi mafi yawancin matan da kungiyar boko haram ta kama suna amfani da su ne wajen bauta da kuma kariya jami'ai sun ce suna ƙoƙarin su gano inda mata da yaran suka fito domin babu alamun sun fito ne daga inda aka ajiye 'yan matan nan sama da 200 da aka sace a garin chibok a shekarar da ta wuce magajiyar garin baltimore da ke cikin jihar maryland a nan amurka stephen rowling blake ta ce an kawo ƙarshen fitan dare da aka sa a yankin duk da yake masu zanga-zanga sun gudanar da gangami a wajen taron da a wajen a ɗakin taron da ke garin na baltimore sai dai kungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke na amurka sun soki wannan dokar hana fitan daren da aka sa a yankin na baltimore jim kaɗan da bayyane ɗaga wannan dokar gwamnan jihar maryland larry hogan ya ce sojoji da 'yan sanda su 400 da aka kawo yankin na baltimore domin samar da zaman lafiya sun fara komawa biranen da suka fito sai dai ya ce dokar ta ɓaci za ta ci gaba da aiki ne har sai sojojin gaba ɗayansu sun koma daga inda aka ɗauko su domin zuwa baltimore su yi aiki amma shugaban da amma shagunan da aka fasa aka kwashe musu kayayyaki lokacin zanga-zangan an gano sun buɗe jiya lahadi kullum nan shaguna ya tura mutanen yankin shiga cikin halin wayo na allah domin sun kasa samun da yawan abubuwan bukatun yau da kullum garin baltimore ya kara shiga halin cikin rudu da damuwa ne ranar litinin da ta gabata wato ranar da aka binne shi gray freddy lokacin ne da aka yi taho gama tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda wanda ya kai aka kame har mutane 200 wasu kuma 'yan sanda suka samu rauni daban-daban a lokacin labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an ƙara samo wasu mutane hudu daga baraguzin rusassun gine-gine da ransu kwanaki da yawa bayan gagaru girgizar ƙasar da aka yi a nepal ciki har da wani mai shekaru 101 da haihuwa 'yan sanda sun faɗa a jiya lahadi cewar an samo wani mutum kilomita 80 a arewa maso gabashin babban birnin ƙasar kathmandu ma'aikatan agaji dai sun fitar da rahoton ceto mutane guda uku a garin sindafil da ke yankin arewa maso gabashin birnin kathmandu amma jami'ai sun ce kwanaki takwas bayan gagarumar girgizar kasar. tsammanin samun ceto wasu mutane na gushewa kuma adadin masu mutanen da suka mutu zai haura dubu bakwai da aka yi kiyashi a halin yanzu har yanzu ba a san inda dubban mutanen suke ba ciki har da mutane dubu ɗaya da suka je ƙasar ziyara daga turai mutane goma ne ruwa ya yi gaba da su a cikin tekun baharum da ke da mahaɗa a ƙasar libya a cikin kwanaki biyu da suka gabata wannan dai daga cikin mutane 4,800 ɗin da aka ceto ne masu kokarin tsallakawa zuwa wato kasashen turai sun koyi kokarin tsallakawa ne bayan da lamari ya lafa kwanan nan su dai waɗannan da aka ceto ɗin an kai su tashan jirgin ruwan italiya ne yayin da wasu kuma aka kai su tsibirin lampedusa duka a cikin ƙasar ta italiya sai dai wasu kuma an kai su sicily da calabria masu gadin gabar tekun na italiya suka ce an ceto ɗan ruwan 'yanci rani daga cikin jiragen ruwa goma sha shida a jiya lahadi wanda yanzu adadin na waɗanda aka ceto ya kai dubu uku da ɗari bakwai mahukuntan ƙasar italiya suka ce ganin yadda yanayin ya sauki ana sa ran hakan ya ƙara adadin 'yanci rani daga dubu ashirin zuwa dubu talatin fiye da adadin da aka samu a shekarar ta gabata Ƙungiyar kare rajin haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce tana da ƙwaƙwarar shaida cewa rundunar taron dangi da Saudi ke jagoranta ta yi amfani da bom ɗin da Amurka ta ƙera wanda aka haramta amfani da shi a yakin da ake na Yemen. Sai dai bom ɗin an ƙera shi ne domin ya fashe a sama inda zai rarrabu ya zama ƙananan mai wanda zai rufe yankin mai girma. Za su iya saka masu fararen hula shiga cikin halin hatsari. musamman ma idan ƙananan bambam suka faɗi ƙasa ba tare da sun fashe ba da yawa yara kan iya ɗaukar bam ɗin a matsayin abin wasa ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adaman ta ce tana ta ce suna da hoton bidiyo da hotuna da suke nuna cewa an yi amfani da irin wannan bam ɗin kan 'yan adawar Houthi a birnin sana'a da ke kudu maso yammacin Yemen. Amma ƙungiyar ta Human Rights Watch ta ce ba ta da wani bayani akan mutanen da suka mutu ta wannan dalilin bam. jami'ai dai sun ce ma'aikatar tsaro ta amurka wadda aka fi sani da pentagon tana daukar duk mutuwar farar hula a yemen da muhimmanci kwarai da gaske kuma tana duba wannan rahoto da kungiyar human rights watch ta fitar a shekara ta 2008 ne aka haramta amfani da irin wannan bam din a duniya amma ƙasar saudi arabiya da amurka da yemen ba su saka hannu akan takardar yarjejeniyar ba To labaran duniya kenan kuka saurara. To bari faro takon daga jihar Borno inda wakilin Haruna Dauda ya aiko da rahoton da ke cewa an kame wani mutum da ake tuhuma yana baiwa 'yan Boko Haram gudunmawar abinci da man fetur. Ga dai Haruna. a yammacin jiya na rundunar sojan najeriya ta fidda sanarwa na cewa ta kame wani mutum da take zargi da kai wa 'yan kungiyar boko haram abinci da kuma man fetur sanarwar ta ce ta kame wannan mutumin ne a wani kauye da ake kira Dabar shata da ke garin baga a jihar borno sakamakon irin sa masa ido da hukumomin sojan suka yi sai dai sanarwa bata bayyana sunan wannan mutumin ba kuma ba a faɗi ko dan asalin ina ba ne sai dai har ila yau sanarwar ya kuma kara da cewa rundunar sojan ta kuma sake gano wasu mata da ƙananan yara har su 260 a wani kauye da ake kira calawa da ke jihar jihar adamawa wadda suka ce an kubuto da wannan matan ne sakamakon arangama da hukumomin sojin suka yi da waɗannan mahara wadda suka ce yanzu hakan ma suna kyauta watan cewa wasu maharan sun arcin arce ne da ciwon a sashen bindiga wasu kuma da dama sun hallaka suka ce yanzu haka ma ana shirin mai da su garuruwan su ne wato a madagali bayan tantance su da hukumomin tsaron suka yi sanarwar na cewa wasu matan sun gaya musu cewa sun gudu ne daga garin nasu na madagali lokacin da waɗannan mahara suka kai masu hari wanda kuma aka kame wasunsu suka ce ɗaya daga cikin maharan ya rasa ran shi lokacin da suke musaya wuta tsakaninsu da jami'an tsaron sannan wasu daga cikin waɗannan mahara sun gudu da arsashen bindiga a jikin su sanarwar na cewa suna nan suna ci gaba da farauto su har ila yau dai sanarwar da mai magana da yawon rundunar sojan najeriya major general chris olkolade rattafa hannu na cewa ɗaya daga cikin mutanen da ke taimaka musu wajen gudanar da wannan ayyuka wato wani ɗan kungiyar 'yan banga ya samu rauni kuma sun gano makamin nan da ake kira Machine gun da arbarusai masu yawa da motocin hawa da ma babura wadda suke kyautatan cewa 'ya'yan kungiyar boko haram din ne ke amfani da su yace ce za su ci gaba da gudanar da sintiri a wannan daji na sambisa don ci gaba da tsakuro waɗannan 'ya'yan kungiya da yace sai cin kawo ƙarshen su haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya domin gode haruna kau kuma ka je da nisa don shirin muna hantsi za ka sake dawo muna a babban birnin tarayyar najeriya kuwa wato abuja mutanen birnin ne ke yaba a ya zaki na karancin man fetur hassan maina kaina na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton a halin yanzu ina gidan mai na mega station da ke kan hanyar murtala muhammad kuma ina tare da wasu zashen mai ya suna malami suna na lawal ah. mai gaskiya yana da karanci a garin nan don mun nan gurin tun karfe takwas na safe muke nan gurin muna neman mu sha mai a bisa halin neman da muke masa ma nan gurin duk azumi ne a bakin mu ma bisa karancin man duk nan gurin mun sha wahala sosai ba mai sosai a cikin garin abuja da ketare ma duka kowa yana ta kuka a bisa ba mai ba mai amma sai mu rinka shi a gefe ana cewa ministan mai ta biya kuɗin mai alhalin kuma ba hakan din bane ba in hakan din ne to ai mu gani a kashi ne da cikakken sunana Ado Abubakar gaskiya mai muna shan problem gaskiya akan magana mai gaskiya tsakani da Allah gaskiya akwai matsalar mai iyawudin cikin garin Abuja dai akwai problem na mai gaskiya to layi muke ta fama da shi gashi nan baya kashe muku aikace aikacen ku wallahi yana kashe yana tsaye da mana aiki gaskiya kamar yaya misali ba mai a mota ina zaka je wani abubuwan nan dole dole ka bari ka rufe gaskiya an dade ana shan walan shi yanzu ma ga mana cikin dai layi ba mu san lokacin da zamu samu ba amma in Allah da zamu samu sai dai yana da wahalan samu dogayen layi ne suka mamaye gidajen mai yan kalilan din da ke sayar da man a nan birnin Abuja yayin da mafi yawan gidajen man kuma ba sa ma sai da man a gaba ɗaya. Sai dai duk da haka akan ga motocin alfarma ɗaya zuwa biyu suna shan mai a gidajen man da ba sa sayar da man ga jama'a. Kamfanin mai na Najeriya dai wato NNPC na jaddada cewar na da isasshen man da 'yan Najeriya za su sha na tsawon kwanaki 27 a mizanin man da kasar ke amfani da shi na lita miliyan 40 a duk rana. Kuma ya kara da cewar na ɗaukar matakan kawo karshen wannan matsala. Kamfanin na NNPC cikin wata sanarwa da ya aikewa manema labarai ya yi kirarin cewar na da isasshen mai a rumbunan adana man da ke Fatakwal, Wari da Kalaba, baicin karin ranar da ke akwai a wasu wurare. Kamfanin ya yi bayanin cewar yajin aikin da kungiyar masu motocin dakon mai da na direbobin dakon man na kin dauko man bisa dalilan kudaden da suke bi bashi daga manyan 'yan kasuwar man shi haddasa karancin man. Gwamnatin Najeriya da yana kara jaddada matsayin kamfanin mai na NNPC cewar akwai isasshen man a cikin kasa kuma a shirye take ta biya kuɗaɗen da 'yan kasuwar man ke binta. Dr. Ngozi Okonjo-Iweala ita ce ministar kuɗin Najeriya. Mun biya su naira biliyan 350 a watan Disamba. Mun kuma biya su naira biliyan 31 na bambancin musayar kudin kasashen waje. Kana za mu biya su naira biliyan 100 da ma ruwa na naira miliyan 56. Yanzu ma ina dab da zuwa irin ta hannu don a biya. Kuma ina jin 'yan Najeriya za su yarda cewa gwamnati na yin kokari sosai don kula da 'yan kasuwar man. Su ma 'yan Najeriya ne kuma akwai bukatar su haɗa kai da mu. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To an gaishe Kamalu Hassan. Abokin aiki na Ibrahim Kalmasi Garba ya tattauna da Farfesa Sani Garko na Jami'ar Ahmadu Bello da ya zo na Amurka taro. Kuma Ibrahim ya fara tambayarsa ne dalilin zuwan sana amurka hmm. Akan yi wannan taro a watan hudu kuma ina gani an riga an ban wanda kaddatin dubu biyu da takwas kuma tun lokacin da na samu lokaci a wani watan hudu na kan zo mana mitin din to shine abin da ya kawo ni yau kuma abin da ya sa shi wannan taro da wannan shekara a garin Boston shine taro da yake ita ainihin wannan kwalejin take cika shekara ɗari ila da horar da likitoci da to shin ko za ka ƙara mana bayani game da alfanun shi wannan taron wato yana da mahimmanci sosai kasan shi na amerika hmm. idan aka zo komai nasu sukan yi shi ne watakila har watakila ya so ya wuce kima saboda a kowane lokaci ɗaya za ga aji ana koyar da uh, kasidu ana bayani sun fi guda hamsin a lokaci ɗaya hmm. dan ina ga gabaɗi takardun da aka gabatar a wannan taro namu sun kai watakila za su kai ɗari biyu da wani abu kuma cikin kwana uku hmm. saboda haka fa'idan wannan abu ba ta misaltuwa saboda duk yadda mutum yake dai bayan da za ka ce ka san komai da komai yau wato Profesa, kai wani fanni kafi baiwa muhimmanci ko karfi lokacin da kuke taron? A gaskiya ni na ba da karfi bangaren da na san a shi ne nake mu'amala da shi a kullum wato ɓangaren harkan ciwutuka da suka shafi hawan jini, ciwon zuciya, watakila da na sussuga. To, da inda na ga ana bayani akan wannan zan ruga da gudu a in je in zauna in je shehunan malamai suna bayani. To, Profesa cikin abubuwan da aka gabatar shin akwai wasu abubuwa na bazata kamar na ban mamaki hakan nan da kake ganin mutane za su yi sha'awar ji ko ba ta fanninka ba? Eh to akwai abubuwa da aka yi magana misali kaga shi binciken aikin likita kullum yakan zo da sabbin abubuwa kamar ni ta bangare na akwai wani a wata wata hanya da ake bi a hana jini dunkulewa ya je kawo matsala mm. a cikin zuciya wanda yake abinda su masu bincike suka gano wannan na'urar da ake makala ta azura ta hanyar jijiyar jini ta je cikin hanyar wajen bangaren zuciya haka na hagu mm. ta je ta toshe shi a amerika ma ba a ba da watakila ba a ba su izinin su fara bayi da wannan abun ba mm. amma kamin dab da wannan taro sai kasance cewa an ba da izini a watakila ai wannan din kuma suka zo suka faɗa sai ya zama wato wani labari mai ban mamaki wanda mu dai duk da cewa ba zai yiwu a ce mun samu amfani da shi a can wajen wasu saboda watakila muna da dan harkan ci baya kaɗan da hmm. irin wannan amma su dai watakila su suna ganin ci gaba ne gagarumi wanda aka samu. Madalla. Kada shagala ana tare da sashen Hausa ne na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC kuma yanzu agogo ya ce karfe 1 da minti 14. Ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ciki da gaskiya. To wannan yawansa da za a ce dala biliyan arba'in da tara da ɗigo takwas wanda ya kai a yi kasafin ƙasar nan na fiye da shekara biyu a ce an fita da man ba a shigo da kuɗin ba. wato matsalar ita ce wannan hukuma ta riga ta fi karfin kowa sai wani da wani ake kaiwa saboda tsabar an san nan ne ake almanda hana dukiyar wannan kasa. To jama'a ma sauraron mu barkamu da saduwa da ku. A yau za mu jingina batun kudaden maniyyata da ake takaddamar su a jihar Neja mu sake juyawa ga batun dubban miliyoyin daloli na man fetur da ake zargin sun bata a Najeriya a hannun kamfanin mai NNPC. batun waɗannan kuɗaɗe na ɗaya daga cikin muhimman batutuwan da wannan fili na ciki da gaskiya ya bi sawunsu musamman a bayan rahoton kwamitin nuhu Badu da kuma fallasar da tsohon gwamnan babban bankin najeriya mai martaba alhaji sunusi lamida sunusi ya yi kan salwancewar wasu kuɗaɗe masu ɗan karen yawa a hannun kamfanin na nnpc da alamun wannan magana dai bata mutu ba domin kuwa shi kansa shugaba mai barin gado goodluck jonathan ya sa an fitar da sakamakon binciken da suka gudanar sannan wasu manyan jami'ai a bankin duniya ma sun ce tilas shugaba mai jiran gado muhammadu buhari ya binciki kamfanin mai na nnpc sosai idan har ana son magance zarmiya da cin hanci a najeriya ma sauraro bari mu mayar da ku baya zuwa ga lokacin da mai martaba sanusi lamida sanusi ya fara fallasa bacewar waɗannan kuɗaɗen mu kawo muku shirin da muka yi kan wannan Shirin da za ku ji ɗin wanda zai faro daga batun wasiƙar mai martaba Sanusi zuwa ga shugaba Jonathan mun fara gabatar da shi a ranar ashirin ga watan Janairu na shekarar da ta shige wato 2014. Tun watanni da dama da suka shige, shi gwamna na babban bankin Najeriya ya aika wannan wasiƙa fadar shugaban ƙasa. To amma shiru babu wanda ya ce wani abu babu kuma wanda ya yi wani abu daga bisani shi ma tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo ya yi magana kan waɗannan kuɗaɗe a cikin wasiƙar da ya aikewa da shugaba goodluck jonathan wasiƙar da har aka buga ta cikin jaridu wannan nema ya harziƙa shugaba jonathan har ya nemi da shi sunusi ya yi murabus daga kan kujerarsa daga bisani su ma gwamnonin najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙungiyar gwamnoni rotimi amechi sun buƙaci da a gudanar da bincike kan waɗannan kuɗaɗe. Wannan kenan. Kafin mu shiga cikin dambarwa kan wannan kuɗin, bari mu azahara sashi a kan yadda aka yi har shi wannan kamfani na NNPC ya kasance yana iko a kan irin wannan dukiya ta ƙasa shi kaɗansa. Da farko ya kamata mutanen Najeriya su sani cewa babu cikakkun alƙaluma na yawan kudaden da suke shiga asusun gwamnatin tarayyar Najeriya daga kudin da aka samu na mai. Dalilin shine akwai tsaka-tsaki, akwai shingaye, akwai hanyu da dama waɗanda akan bi wajen salwantar da waɗannan kudade kafin masu shigo. Sanin kowa ne cewar ita hukumar kula da harkokin man fetur ɗin Najeriya NNPC ita ke da wuƙa da nama wajen dillancin wannan man. to tsakaninta da mai sayan man akwai waɗansu dillalai dillalai ɗin nan ba 'yan najeriya ba ne ba kuma a najeriya suke ba ba kuma shago ko wani babban ofishi suke da shi a najeriya ba illa iyaka a kasashen da suka shahara kamar switzerland wajen dillanci da ajiyar kudaden mutane suke wucewa gaba wajen dillancin man najeriya da shi mai saya idan mai saya kuma ya saya man daga wajen najeriya ko daga dillalan da suke sai da man najeriya ba kai tsaye zai biya Najeriya ba sai ya biya irin waɗannan dillalai na shingaye ko na tsaka-tsakai sa'annan su kuma su ɗauki kamishin su su ba wa Najeriya ita kuma abin da ta samu daga cikin wannan man ɗaya kenan. Na biyu kuma babu lissafi cikakke na adadin man da ake tono ake sayarwa a Najeriya ɗin. Dalili shine akwai matsaloli kusan guda uku. Ita hukumar kula da tonon man fetur tana aiki ne da kamfanonin da suke haƙar man. Kowanne kuma akwai adadin da aka bashi. da zai iya tona ya saida sa'annan tsakanin kamfanonin da suke safarar man su ma akwai dillalai waɗanda suke lodi tsakanin mai lodi da mai mai da kuma wanda za a wa nan ma akwai wani shinge ko dillali a tsaka-tsaki kuma idan aka kai man nan aka saida shi ba kai tsaye ne kuɗin zai shigo cikin babban bankin tarayyar najeriya central bank ba akwai wanda zai shiga wannan asusu nasa akwai kuma wanda zai shiga asusun kamfanin man najeriya wanda shi kuma daga nan zai aika wa central bank wato babban bankin kasa adadin kuɗin da shi kuma ya samu to a wannan tsakanin ake salwantar da kuɗaɗe saboda babu cikakken lissafi na adadin man da aka fidda sa'an nan babu cikakken lissafin nawa aka biya wane da wane kamishin daga cikin man da aka sayar. Malam Ahmad Yarima mai sau tsohon ɗan jarida. Malam Abdulkarim Ɗayyabu shugaban rundunar adalci ya ce 'yan Najeriya su yi hamdala da yake Allah ya aiko da wanda ya samu ƙarfin halin fallasa irin wannan abin domin ba yau aka fara ba. Wa'annan abubuwa ba bakin abubuwa ba ne, illa kamar yadda nake da ƙarfin imani a kai cewa duk lalacewar duniya ba a rasa na Allah. To, wannan na Allah muka samu wanda yake tsoron haɗuwarsa da Allah ya yadda da imanin da addininsa ya kallafa masa kuma ike ganin kimar wato inda ya fito. tun daga kano zuwa arewa har zuwa najeriya da shirin bukakin fata na duniya har allah ya ba shi karfin zuciya ya fito da abin nan kuru-kuru amma an shayin irin waɗannan illa ba su kai girman wannan ba to abin da zai ba da sha'awa shine dama abubuwa da yawa sun fafara a baya to wannan yawansa da za a ce dala biliyan 49 da ɗigo takwas wanda ya kai a yi kasafin ƙasan nan na fiye da shekara biyu a ce an fita da man ba a shigo da kuɗin ba to kaga idan ba dan Allah ya tabbata cewa ina da irin nasa ba ko waɗansu da irin suka gabata ko da dai yawan waɗannan bai kai ba za a yi ƙoƙarin shi mu raba ne to Allah ya bashi karfin imani da tsoron su da Ubangiji shi ya fito da abin nan kurukuru duniya ta ji kuma abin zai baka sha'awa shi ne maimakon shugaban ƙasa da yake ne alhakin kowa da komai na ƙasa ne ke a ƙarƙashinsa maimakon i gode i murna i gaya zai i matsa i karɓo kuma shi ke so i rabu da shi to kaga irin wannan ita ce babban masifar da take kalubalantar kowane ɗan najeriya in dai yana da imanin shi ɗan najeriya ne na halal duk dukiyar nan gaba ɗaya ta mace ta mu duka ba ta wani mutum ɗaya ba ce ko ta wasu tsirarin mutane saboda aka tilas ne mai tunanin wannan kuɗi ya aka yi suka kasance irin wannan da duk irin tarihin zamu jijjigo tun daga farkon farawa mu ga irin waɗannan abubuwa da suka faru har zuwa wannan ya aka suka rika faruwa kuma ya zamu magance su. To wai ta ya aka yi kuma a wani dalili ya sa Abdulkarim Ɗayyabu yake ganin wannan takarda da tun farko aka rubuta ta mai shugaban ƙasa ta kasance ta fito bainar jama'a. Ah, to ai kamar yadda ya kasance shi ya aika masa watanni baya amma bai kore ba. To kuma ina tunanin ka masa bisa da kulli. imai da ita aka buga ko kuma aka sanya da aka buga abin da ke damu shugaban kasa ba wai an fito da ita fili bane ya aka yi obasanjo san da ita shi ne abin da yake ta rigima a kai ike zargin sunusi lami da sunusi cewa ya yi likin ɗin wannan takarda ga tsohon shugaban ƙasa obasanjo to abin da shi shugaban ƙasa ne yanzu mai ci jonathan bai iya tunawa ba shine obasanjo general ne na soja kuma ya yi mulkin soja na tsawon shekaru uku ko fiye kuma ya zo ya yi mulkin farar hula shekara takwas kuma shekara takwas nan gaba ɗaya ministan ko kuma ministare na mai ma'aikatar mai gaba ɗaya shine ministanta ba wanda ɗora shi ke kula da wannan babbar magana mu koma ga shi kamfanin man na nnpc yanzu ashe akwai kamfani ko kuma hukuma kwaya ɗaya tech a najeriya da ke iya tattarawa da kuma sarrafa irin waɗannan kuɗaɗe haka kuma wanda yake da ƙarfi da iko fiye da yadda jama'a suka zata ga Ahmed mai sau. Wato matsala ita ce wannan hukuma ta riga ta fi ƙarfin kowa sai wani da wani ake kaiwa. Akan sa aƙidoji da ra'ayoyi ba kurin na siyasa ba ta kai ma da addini wani lokaci a wannan ƙasa kafin ka samu aiki da ya taka kara ya karya a wannan hukuma saboda tsabar an san nan ne ake almundahanar dukiyar wannan ƙasa. kuma mutanen najeriya daga nan ake yaudarar su ake cutar da su kuma waɗanda aka ba su su wakilci jama'a amanar su kula da waɗannan hukumomi su ma ba sa iya yin komai dalili shine harkar son zuciya ce ta riga ta yi kauri ta yi ƙarfi a harkokin wannan kasar. To a yanzu dai in banda kuka da kira-kiran da gwamna Rotimi Amechi na jihar Rivers yake kan a bisawun wannan kuɗin kusan maganar nan kamar ire-irenta a can baya ita ma tana neman ta mutu. To amma shin wannan batun zai iya mutuwa kuwa? A biyo mu a shiri na gaba. To madalla kafin mu karkare kuma ga labarai amma a takaice. To mun ji cewa ɗaruruwan 'yan mata da mata da yara ƙanana na ci gaba da karɓar taimakon agajin gaggawa a wani sansani bayan da aka ceto su daga dajin Sambisa da ke kudu maso gabashin Najeriya. Mayakan ƙungiyar Boko Haram ne dai suka tsare su na tsawon lokutan da ba a tabbatar ba. Hukumar agajin gaggawa ta Najeriya ta ce an ɗauki matan da yara su 275 zuwa sansanonin Malkoho da ke yankin yola domin ba su kulawar kiwon lafiya da abinci da kuma shawarwari bisa la'akari da irin akubar da aka gasa musu magajiyar garin baltimore da ke cikin jihar maryland a nan amurka stephen rowland ta ce an kawo ƙarshen dokar hana fitar dare da aka sanya a yankin duk da yake masu zanga-zanga sun gudanar da gangami a wajen ɗakin taron da ke garin na baltimore sai dai kungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke nan amurka sun soki wannan dokar ta hana fitar da aka sa a yankin na baltimore an ƙara samo wasu mutane hudu daga baraguzan rusassun gine-gine da ransu kwanaki da yawa bayan gagarumar girgizar ƙasar da aka yi a nepal a ciki har da wani mai shekaru 101 da haihuwa 'yan sanda sun faɗa a jiya lahadi cewar an samu wani mutum kilomita 80 a arewa maso yammacin babban birnin ƙasar kathmandu mutane goma ne ruwa ya yi gaba da su a cikin tekun baharum da ke mahada da kasar libya a cikin kwanaki biyun da suka gabata wannan dai daga cikin mutane 4,800 din da aka ceto ne masu kokarin tsallakawa zuwa shiga kasturai to ma da tun labaran ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin amma kafin mu tafi bari mu yi wa abokin aiki na na bbc da ke birnin ikon najeriya ta'aziyya wato umar shehu yan leman shi da gali sule dukkansu a lagos na rasuwan wato kawun gali widi jalo wanda ya rasu a lagos ranar juma'a kuma aka yi jana'ajinsa a garin yan lema a cikin jihar jigawa allah ya ji kansa ya ramshe shi yanzu amadun kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma shi sarfilu hashin gumel da ya taya ni gabatarwa da cubahiro diodone da ya bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokacin wato injiniya jim haman ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo This program has come to you from the Voice of America, Washington.